Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA. Shirin da ke taɓo lamuran da suke ciwo matasan tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen Da ya haɗa da yaki da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasa na VOA shine na ƙarshe gaba ɗaya a rukunin shirye-shirye 145 da muka gabatar tun fara wannan shirin. Kazalika, shirin zai karkare ne da kammala zantawa da matasa na garin a jihar Yobe da ke sana'ar da suka gada daga iyayensu ta kamun kifi da ke taimaka musu wajen dogaro da kai. Matasan na buƙatar yashe kogin da ya ratsa ta garin nasu don ceto shi daga koma baya na rashin wadatar ruwa. Matasan su hada da Alirab Kana Gashuwa, Suleiman Yunusa Yakubu, Ahmad Ado, Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale. Matasa ku biyo ne mu shiga zauren. Amerika yau mun zo da gaisuwa, da shan Allah kuke kamar dai ciyawar gaskiya kogin gashi waɗannan kuma dugu yobe yana taimakawa yobe yana taimakawa bauchi yana taimakawa jigawa har gefen kano da gefen niger kamar jihar difa kuma da gefen chad ma duk yana taimakawa shi wannan abu bayan na ba ta kaya za ka iya zuwa ka siyo kifin nan ka sarrafa shi ka samu kaɗan yau gobe ka samu da yawa wata ma ka iya zuwa ka siyo ka sarrafa kuma ka rasa eh, kwarawan asali saboda abin da kuma ce wanda kafin hausa yake cewa gagara ba dau sannan kuma in ya yi ɗin sai wanda ya gaji ruwan kuma wanda zai iya shiga ya kama saboda a yi ruwa in ya cika ko'ina kowa zai iya kama kifi. dan babbar kasuwa ce ma wannan faɗa-faɗan ne har yasa gaskiya kasuwar mutane suke tsoron shigowa ya ɗayawa daga haɗeja irin yan barno haka muna nan ake kai kifin haɗeja kawai ya zama an daina zuwa nan ɗin sosai. Kasuwa dai kamar cikin dabbobi na fataskun da aka taɓa kai hari nan ma akwai fargaba kenan nan gasho. Akwai mu nan gaskiya gaba ɗaya yau ban ma za kalli wasu inyamuran duk da Kano za su tsaya dai su aiko a siya musu wani abu a tura musu. Wasu inyamurai ko wasu ibo dai ibo dai. Eh. Ko da yake na sa mm. haka ake faɗa amma dai ibo suke son a kira su. Eh. yawan ah, ne duk ya kashe kasuwan. O oh, da mutanen kudu ma sukan zo daga jihohin Igbo suna zuwa sayan kifi? Suna zuwa sosai ona ne Enugu, Port Jos, waye duk suna zuwa sosai. Yanzu ma ana ɗan tutu, yanzu tura musu ake yi. Eh wato eh, yau ke akan yi oda ne sai a tura. Eh tura musu yayi. eh amma kan ya Hadeja yanzu kan kasuwar ta ta Hadeja ta karba don min da Hadeja din Najeriya inda kasuwar kifi ne. Eh, Hadeja ta ta kwace kasuwar kifi. Ta kwace gaskiya. Kabiru Muhammad Saleh eh, faɗa mana son samu ake ce da arziki a garin wasu gara a garin ku. Eh, ya za a farfado da wannan kasuwar ta kifi ta nan gashuwa farfado kasuwar kwai yi ne dama abubuwan daɗin an kawo har-haren nan matsalar tsaro so mutanen kuma suna tsoro suna ganin harin ziyo ba akwai boko haram ba akwai wasu abubuwa irin na da nan dan kuma ana amma kuma mu wani alhamdulillah gaskiya babu wani rikici ko da lokacin da ake mawo babu ana amma kuma ka san abin ka da in an ce kahin kaji an goga mana kahin kaji har yanzu kamar suna ganin abin akwai ana amma mu gaskiya yanayin rahin tsaro rahin tsaro ne samu sauki amma kuma gaskiya yanzu alhamdulillah an samu sauki amma har yanzu ana shigowa baki gaskiya suna shigowa sosai saboda araban can ma an shigo kasuwa sosai imo din duk sun zazzo baki sabon ma muka yi kifin mu ma duk mun ga baki sun zo sosai amma gaskiya alhamdulillah saboda suka ta buɗe ana shigowa karan na gaskiya shigo baki sun zo. a tuti ku dai in duk wanda yake jin labarin ba tsaro ma watakila don bai zo ya gani ba ne lafiya kalau. Don bai zo ya gani ba ne eh gaskiya lafiya kalau mu yanzu muke nan ba hayaniya ba komai alhamdulillah muna aiki har har karfe biyun dare za mu yi aikin ke bin mana. Mun da ba aiki waye karfe shida an shiga gida bakwai waye da tsaro amma yanzu gaskiya alhamdulillah. Eh mutum zai yawon sa har karfe biyun dare ba jin fargaba. Har zai yawon sa har karfe biyun dare gaskiya. idan ya ji wata kara dai watakila ta kwaɗi ne ko wasu abubuwa dai. kwaɗi ko wani abu ko transformer amma da an kaji taya ma ya fashe an gudu waye yanzu ba wani abu alhamdulillah gaskiya. Yawwa to shirin zauren matasa na VOA kamar yadda muka faɗa baya daga nan garin Gashuwa a jihar Yobe tare da matasa masu kamun kifi da kuma sana'ar noman rani. Yau za mu ji babin karshe gaba ɗaya, za mu bi ɗaya bayan ɗaya kowa ya faɗa mana irin akalla irin arzikin da ya samu a sanadiyar rungumar sana'a tsakanin matasan nan. Bari mu fara da Ali Rabkana Gashuwa. Yawwa gaskiya mu sana'a ta mana rana mun ji daɗi kuma a harkar sana'a ɗin alhamdulillah mun samu na samu rufin asiri dan har na ziyarci ɗakin Allah na je maka to wannan ba abin da zamu ce zamu gode wa Allah muna cikin sana'o'in mu lamun lafiya muna taimakawa wasu ma kuma muna dai ba wani damuwa sana'o'inmu suna tafiya yanda ake so kuma kamar yanda garin nan namu muna da cikakken zaman lafiya a nan gashuwa kuma babu abin da ya yi tsami a gashuwa muna gode wa Allah Allah kiyaye mu Allah ƙara kiyaye mu. Allah ba mu zaman lafiya a garin mu kuma mun ci riba sana'a da noma da kiwo duk mun yi kuma duka ina yi kuma dai alhamdulillah na samu rufin asiri ɗari bisa ɗari kuma har yanzu ina kan cikin wannan rufin asirin. Suleiman Yunusa Yakubu yi mana bayani kai kuma irin arzikin da ka samu daga wannan abubuwa da Allah ya hore wa garin gashuwa. To alhamdulillah ba abin da zamu cewa da Allah sai godiya da tarin yabo mara adadi. Saboda ita wannan sana'a ta mu gaskiya mun samu rufin asiri mun yi muhalli mun yi gida mun taimaka wasu alhamdulillah ba abin da za mu ce sai godiya mai tarin yawa ga Allah. Wai Ahmad Ado wace riba a rayuwarka za ki tuna ka cimma sosai a sanadiyar rungumar wannan sana'ar? Eh gaskiya akwai muna na samu da na zaruri tari bala a daidai wata babu abin da zan ce da Allah sai dai gode masa. Ka samu kaji kaji haji ka sauke farali? A'a tunne dai muna ta kokari dai muna ta addu'a tukuna. Kana jin za ki iya tara naira miliyan biyar din nan ka samu kaje? a ah, to wannan wannan <laughs> to to dai ka san abin da ake nema a gurin Allah amma dai mu ma muna sare to kamar yadda dan kamar yadda dan uwan mu yaje sauki kowa muna sare za mu je da ikon Allah a ah, sai a shiga aljihun sa kenan tun da shi ya taba zuwa <laughs> eh a ah, to da bai duk da kai ka zaka ga mun mun tattara abin nan da ka ba irin mu to gurin sa <laughs> Abubakar Adamu faɗa mana irin ribar da a rayuwa zaka ci ka cimma a <laughs> sanadiyar rungumar sana'a eh, gaskiya alhamdulillah mun samu mun dan gudunwa wata sana'ar da za mu dan wannan kamar haka shagon caji ina da ɗan fili na haka kuma ina taimaka iyaye wato irin shagon caji na waya da yan kayan waya su batura da sauransu kenan eh na samu na dan bude kokari na yana yi amma ni na cikin gaba da harkar kifin aha wanda kamar aka fita sana'a ba a samu kifi ba ga can shagon caji za a samu ta can. Eh, ko ba a samu a nan ba wancan da dan kula da gida kuma ma mu dan samu mu rufa kan asiri da an ce za a dogara da daya kamar shekarar nan kaga ai da an dan da wani hali. eh shekarar nan ana cewa kamar mutane sun sha wahala sosai. gaskiya mun sha wahala. amma da yanzu ma ana. eh ina ji. ana ana ana cikin shan wahalan yanzu ma. shine ake kira mutane suna shan daka kenan. eh gaskiya shekarar nan ta zo da fari. kabiru muhammad saleh. eh mu alhamdulillah saboda mu ɗauka kanmu nauyin makaranta mun yan e, ni diploma ni digiri ina digiri party duk da kuɗin wannan abin da muka yi ina da mahayin ina zuwa makaranta amma alhamdulillah iya mu dai na tun taimaka musu da sai dukan haka da sun huluna yawa eh. yanzu in an ganka irin ran juma'a kai fita din nan zai a ɗauka wani saurayin wani wani matashin attajiri ne daga Kano wallahi mu kuma ba san da da matasa masunta kuma manoman rani a gashiwa jihar yobe da suka hada da ali rafkana gashiwa suleiman yunus yakubu ahmad ado abubakar adamu da kabiru muhammad sale mun gode kwarai da gaske sai wata rana mun samu dama ma sakin wannan zaure na matasa na voa da ku To muna godiya kwa godiya kware da gaske Allah ƙara lafiya Allah ja ran muryar Amurka da wakilan sashen Hausa na BOA gaba ɗaya da editan su cikin da suke a ko ina muna musu fatan alheri Allah ƙara wa BOA hazaka da kuma shiga karkara wajen wayarwa da mutane kai da kuma kwakulo abin da ya cuci talaka a ji masa kado muna ji da Amurka muryar Amurka ta duniya a tafin hannunku muna godiya sosai sosai. Mun gode matasa na gashuwa, Bauchi, Azare, matasan Karu, a jihar Nasarawa kan lamuran tsaro, Abuja, Mina, mai yama dan umaru a sagu sakkwato agadas a jamhuriyar nijar nima a kara ghana da jamhuriyar kamaru da ma sauran matasa da ke bin shirin a madadin matasan muna gode wa muryar amurka da ta ɗauki nauyin shirin a tsawon wannan lokacin ni nasiru adamu elika da ke jagorantar shirin ke cewa mu kasance lafiya sai mun gamu a wasu shirye-shiryen. Wassalamu alaikum. America.